yake bukata to tun lokacin da na fara tiktok akwai wani da ya gani wani mutum ya saka aka nemo masa numba ɗina ya ce aka yi sai kuma aka samu numba ɗina ya kira ni ya ce yana sona yana sona kuma aura na zai yi to ni tun ba na son sa saboda ya manyanta kai gaskiya ma ya ma girmi babana amma ba kuma ta ba akwai bidiyon da na taɓa yi a baya na ce ni na fi son shuga da kuma gaskiya ne abin da na faɗa haka ne to ya ɗan manyanta to tun ba na son sa har na dan fara son sa saboda yana mun alheri sosai da abin da nake so yana mun yace to shi fa yanzu aure na zai yi magana gaskiya kenan zai fito gaya mun in haɗa shi da magabata na su yi magana aure ni ko nace to yace ya mun alƙawari duk abin da nake so yace kai kan ai auren ma ya mun alƙawarin zai sai mun mota nace kai na gaya muku na ce to kenan ba damuwa yace gobe insha Allah zai tuba magabatan su je su samu magabata na yi magana aure na ce to shikenan sai ya sai sun zo ba matsala da daddare kusan ina kwance kawai sai na ji an kira ni a waya ana kira na a waya sai na daga na ce waye ne sai na ji muryar mace sai ta ce baki san waye ba na ce ban sani ba ta ce to matan wane ne na ce to ya kike sai ta ce ba wannan ya kani ba kin san ku wanda zaki aura na ce na sani mana namijinki sai ta ce to gaskiya kina cikin babban hatsari shawara kyauta zan baki ki gaggauta janye wannan magana auren idan kin ki kuma wallahi wallahi na yi miki alƙawarin za ki rasa rayuwanki sai na ce zan rasa rayuwana sai ta ce eh sai na ce to shikenan na ce to me zaki ta ce zan kashe ki na ce to shikenan sai ta kashe waya sai na kira mijinta sai nake ce masa ai gashi gashi abinda matanka ta kiranta faɗa sai ce kai ya aiki shi ne irin na mata kawai rabu da ita waye waye sai na ce to ni ko ina jin haka dama akwai wayanda suka ɗan santa sai nake ɗan nayi bincike dai akan halayyanta sai aka ce min a gaskiya wannan mutumin ya taɓa nema aure su uku na mata biyu ranar ɗaurin aure aka fasa wannan auren har jama'a sun taru za a yi aure aka fasa ita kuma na uku har an sa rana saura wata ɗaya za a yi auren kawai sai ta ciwon kai ciwon kai dare ɗaya sai Allah ya mata rasuwa ta rasu to su dai abin da suka sani kuma shekara da shekaru yana son ƙara aure ya rasa yadda zai ya gagara amma dai idan na ga zan iya amma ina cikin babban hatsari na ce zan auri wannan mutum to ni kuma gashi yanzu na fara son shi kuma ga abin da suka suka faɗa kuma shi na bincike akan halayyarta abubuwan ban tsoro ake ta faɗa min dan Allah dan annabi ya zan ina so ku bani shawara in daure ko Allah zai ban sa'an aure shi ko kuma in haƙura ban mata mijinta me kuke gani shawara don allah don annabi eh eh mala akwai magana <laughs> wato wato tawakin naka akwai magana akwai magana mala so yanzu idan ka lura akwai wani abu da zan fito maka da shi kaga da ta zo ta ce a ba ta shawara hmm. dalilin da yasa ta ce tana son wanda ya dan manyanta sau da wani lokaci galibin an ce maka mutum matashi ne yana da shekaru ɗan ƙanana bai da experience na rayuwa wajen riƙe aure to ana samun matsaloli saboda wani ɗawainiyar gida ma bai saba da ita sannan in ka lura ta ce matar ta kira ta ta ce za ta kashe ta to yanzu nan nake kallon rubutun wata 'yar uwa cewa kwanan nan akwai wata mata da ta mijinta ya hana ta abinci har shekara guda sai da mahaifiyarta ta je ta ɗauko ta sannan daga baya matar ta rasu amma ina ganin ita mai wannan rubutun ta manta cewa kisa-kisan da aka samu tsakanin matan da suka kashe mazajensu ba a samu wannan kisa-kisan ba mazajen da suka kashe matan Hakan sosai. Ka lura? Hmm, yanzu akwai wacce tafasasshen mai hmm. na gyaɗa. Billahi lazi la ilaha illa shi ta soya sai da ya soyu. Mijin ya zo ta an taya mai. An yi magana ta ce wai saboda zai ƙara aure tsabar bala'in san shi da take yi ne. Ta ga kawai ya kamata ta soya shi da a huta. Hmm. Wannan ba soyayya. Kaga, kaga yanzu misali mutuwa don mutuwa ce Ta lura hmm. so irin waɗannan kisa-kisan kafin ka samu kis a ce maka wani namiji ya yi ma matarsa wani abu ya kashe na kis ɗaya wallahi sarki sai ka samu kis guda goma mata sun yi wani abu sun kashe mazajen su so ka ga yanzu ta buga mata tana mata barazanar za ta kashe kuma tun da ta ce za ta yi kisan to kar su ɗauka cewa wai barazana ne wasa take ba za ta iya ba. Ah, shi tun da ka ce za ta yi, za ta yi. Saboda eh. ya zo ya auren mata ne kawai kowa zai kuma ba. Ka gane. Kowa da suka ta kakkashe ba kanta aka fara. Yawa, ta ta ce akwai wacce ta zo sai da ɗaurin aure ya zo daga ciwon kai kawai ta faɗi ta mutu. So a nan eh. ne nake so in fitowa da 'yan uwa mata dalilin da yasa annabi ya ce mafi yawancin su sun shiga wuta yanzu ka san kwanan nan sarki zaki a wannan makabarta mu tamu a cikin garin Kaduna nan masu gadin makabarta suka bani labari cewa sun so su kama matar kuma wallahi ba mamaki zan saka ta nan za ka gani saboda in tabbatar wa da yan uwa abinda muke faɗa Allah Allah ya sa bidiyon ya hau shige shige na sa wasu mata har su zama mayu wallahi mai ta gane da daddare fa suka zo ta zo da wasu samari hmm. saboda wata bukata cewa bukatan nata ba zai biya ba sai ta zo da maza matasa adadi kaza ta kwanta tsakanin kabari da kabari a yi amfani da ita kafin bukatar ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma shai za ta yi ta ai sun ma zo makabartar wajen ƙoƙarin garin aiwatar da abin ne masu gadon makabarta suka tashe su sun so su kama su ba su kama su ba suka ware Sai yanzu zan sa guda ɗaya in lokaci ya bayar zan ba da misali da shi sarki zaki yanzu kaji tana maganar cewa sai ta kashe ta na rantse maka da Allah tamanin cikin ɗari ko in ce maka tasa'in cikin ɗari na mata billahi allazi la ilaha illa huwa suna bibiyar malaman tsubba da bokaye kuma na baka asamin ka je duk inda aka ce maka ga wani bakon malamin tsubba da aka yi ko wani boka wallahi za ka samu 90% ko 80% kwastomomin shi mata ne na'am haka ne sosai sosai abu na biyu Ka bai da kaji na faɗa maka na ce cin amana na ƙarshe da mace za ta ce mijinta ya mata shine ta ce ta kama shi da wata ka san cewa mafi yawancin matan kuma ta irin wannan hanyar ana cewa buƙatar su ba za ta biya ba sai sun yadda an yi amfani da su sannan buƙatar za ta biya kuma suna yadda tsakanin ita da bokan eh tsakanin ita da bokan tsakanin wanda suke ce masa malami na rantse da Allah akwai wanda da bakin shi yake faɗa mana ya ce wallahi matan da ya amfani da su ta irin waɗannan hanyoyin bai san adadin su ba. So kaga in ka kalli wannan fuskar cin amanar da mata suke yi ya fi cin amanar da mazan suke yi. Domin za su je wajen bokaye, wajen malaman tsubu, sannan a wannan hanyar ana cewa sai an yi amfani da su bukatar su ta biya kuma suna yadda. tabbas ka lura tabbas na'am so yanzu abu ne guda biyu kaga ana samun zinace zinace da su ta wannan hanyar kai anan anan cikin garin nan na Kaduna wallahi akwai matar da ta zo ta same ni ta ce mijinta ya rabu da ita ta zo tana so mijin ya mai da ita ya ki mai da ita ta je ta samu wani a cikin watan ramadana sarki zaki cikin watan ramadana da rana tsakiya ta samai ta ce ga buƙatar da ta zo da shi ya ce ba zai yiwu ba a iya mata aiki dole sai ta kawo maniyinta ta ce ba ta sanya za ta yi ta mu maniyinta ba ya ce ta kwanta ya amfani da ita ibi maniyin nata wanda zai haɗa yi mata magani. Watan Ramadana. A cikin watan Ramadana ka mm. san ko ko mijinta ne ya kwanta cikin watan ramadana ya amfani da ita ya yi ta'addanci ko sosai wato to to ballantana wani ya zo ya kwanta ya amfani da ita cikin watan ramadan shi yasa za ka ga sarki zaki da kayi rashin sa'an mace wallahi ba wa yan uwanka ko danginka ba ko wani abokin arziki wallahi tallahi Allah da annabi ma sai ta raba ka da su sosai wallahi sosai sosai Allah da annabi ina rantse maka da Allah sarki daki Allah da annabi ma billahi allazi la ilaha illahu sai ta raba ka da su mm. so a wannan babun yana cikin dalilan da ya sa ka ga annabi ya ce ya liƙa wuta sallallahu alaihi wasallama ya ga mafi yawancin yan wutan mata ne saboda a wannan bangaren sarki zaki in dan imani ta sararin imani wallahi tallahi ba su da shi kuma a hmm. wannan janibin dan buƙatar su ta biya sarki zaki kowane irin abu a duniya suna iya yi na rintse maka da Allah dan bukatar su ta biya to ina so a wannan gaba dan Allah 'yan umma mata su yi ku adalci tsakanin ku da Allah da ku matan da mazajen ɗan girman Allah suwa suka fi bibiyar malaman tsubbu don neman wata bukata ta duniya akan irin wannan mazan ne ke yin haka ko matan ne ke yin haka ku yi makanku adalci a sarki bari in Allah ya sa wannan bidiyon ya hau bari mu gani sai ya zamanto na ƙarshe mm. sai mu ba da dama mutane su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 yan uwa musulmi masu kallon mu muna cikin makabarta a nan a kawo sabon kawo baju street wanda ke kusa da to wannan unguwar da ya faɗa sarki zaki sabon kawo da ya faɗa unguwa ce a nan cikin garin kaduna abin ya faru mm-hmm. a cikin garin kaduna abin ya faru to bari ka ji labarin da zai bayar mun shigo da gawa ne da safin wanda muka binne muke samun labarin abin da yake faruwa muke ganin ya kamata mu yada ma yan uwa musulmai dan a karu a ji tsoron Allah kuma a ƙara sa ido akan abubuwan da ke faruwa daga ƙarshe za ku ji bayani daga bakin wanda abin ya faru a gare shi assalamu alaikum malam Allah me sunanka Malam Aminu da Allah ka dan bamu labari a takaice game da abin da ya faru abubuwan da suke faruwa a cikin wannan makabartan kamar akwai kwanaki da muka zo daga can barayin mun ga an kwashe ƙasan kabari Ƙasa complete haka na kabaruruka guda uku tun daga nan dai muka ɗan fara sa ido akan makabartan so ranar laraba rana ita yau kenan karfe ɗaya na dare ina cikin makabartan sai na ji wani ya shigo cikin makabarta ina kallon shi har ya tafi bisa kan wani kabari ya zo ya tona ya burna abin da zai burne so bayan ya kusa fita ne sai ni kuma na cin mai nan dai har na dan samu na bubbugai so biyu ya haura katanga ya gudu daga bisani sai nake gane direban motar mace ce dan naji muryanta tana cewa kai sauri mu tafi kai sauri mu tafi da muka zo muka warware layan ga abubuwan da muka gani da muka warware su ga abubuwan da muka gani layan da wani ruwa wannan da ruwan ainihin shi fari ne amma zuwa yanzu ga shi yanda ya zama jawo ga wannan kunama ce a lokacin ita ma sabuwa ce amma saboda ta bubbushe yanzu ta kare sai kuma wannan kwan wanda duk gaba ɗaya ne muka same su a ciki kamar kuma abin da ke rubuce a cikin layar da muka warware shi ne Allah ya raba Alhaji Muhammadu da uwar gidan shi Rabi da 'ya'yan shi kamar yadda ya raba na cikin wannan kabarin da rayuwar shi saboda haka mutane kaji sarki zaki <laughs> Allah ya isa na'am kaga abinda Allah waye ya je wannan mace mace ce ta je ce wannan kuma ka duba ka gani da daddare ta ɗauki wanda za su je su yi wannan suka tafi makabarta ba. Sai kaga hasarin da ke ciki wato ba ma amarya ba ma uwar gidan fa wanda aka auro ta daga baya amarya ita ke son ta raba auren ba. Ita ke son ta raba auren kuma tana so su yi ta tarwatsa rayuwar shi da 'ya'yan shi. Wannan ba soyayya mayya ne kawai. Ka lura? Na'am. ne ya kamata mu ji tsoron Allah. A ina ne suka so su birni a ina ne suka so su birni abin malam? Gashi nan ga ala ga nan wurin nan ne inda suka zo suka tona suka saka to ina so mata su yi wa kansu adalci tsakaninsu da Allah su cire son zuciya tsakaninsu da Allah tsakanin maza da mata a bawan zamantakewa waki bibiyan malaman su mazan ne ke yi ko mata sannan tsakaninsu da Allah su faɗi gaskiya mafi yawancinsu a wannan hanyar ana cewa sai an yi amfani da su kafin buƙatar su ta biya suna yadda ko ba sa yadda irin wannan ne yana da misalai da dalilai ba ma misali ba na irin wannan bannan da ta faru da yawa wasu ba wai labari nake baka ba sun je ta wannan hanyar an yi amfani da su bukatar ba ta biya ba sun zo gurin mu suna neman ya za su su gyara alaƙar su da Allah bayan sun lalata. Mm, mm. Ka lura? Na'am, na'am. An lura? Na'am, na'am. So wannan yana daga cikin ababen da ke faruwa. So a wannan kaɗan kenan daga ciki sarki zafi akan ababen da suke faruwa dangane da abin da ya shafi rayuwar iyayenmu ainihin wato mata. Barin baka labari na ƙarshe yanzu ka san akwai mutumin da sarki zaki yanzu shekaru sun ja ba zai iya haihuwa ba. 'ya'yan da suka rage a duniya tsakanin matansa guda biyu daga ƙarshe kowa bai iya makansa kowane irin abu wallahi sarki zaki da aka zo ana bincike sai aka gane ashe Ɗan wannan in ya fara kasuwanci ya lalace in ya fara karatu karatun ya lalace ita ma 'ya'yan wannan haka sannan 'ya'yan wannan wance ta mutu lokaci kaza a munasaba kaza ita ma wannan ɗanta soso ya mutu lokaci kaza a munasaba kaza sai aka gane ashe lokacin da wancan ɗanta ya mutu soso a munasaba kaza ita wannan ita ce ta je ta yi sihiri ta sa aka kashe ɗan. Wannan wannan ina soyayya. Wannan ita ce ta je ta sa aka yi aka kashe ɗan wannan. Sannan lalacewar rayuwar 'ya'yansu gaba ɗaya yanzu wannan ta je ta yi asiri ta sa an cutar da 'ya'yan wannan kar su ci gaba a rayuwar nan ma ta sa an je an yi yanzu ga shekaru sun ja ba wanda zai iya sake haihuwan wasu 'ya'yan mijin ma sannan kowa yana buƙatar taimako a lokacin da kuma ba wanda zai iya taimakon wani. Wallah malam ya kamata mutum ya duba ya san da yake shiga saboda ki ce kina so na baki so ƴaƴana? To. Eh. Kuma duk fa saboda wata buƙata ta duniya ba. saboda gado kawai to ta eh. lura so <laughs> wallahi sarki zaki irin waɗannan abubuwan eh. na faɗa maka muna da su da yawa jingim suna nan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace so sarki zaki bari mu ba da dama ba don abubuwan da za su mu faɗa ba sun ƙare sai don ba mu hmm. fara karatu da wuri ba kuma kasan san uzurin ka buɗe layi ka ba da dama mutane su tofa albarkacin bakin su mu ji me za su ce bari abin nan in ɗan tashi wani abu ina zuwa kafin ka yi